A dangane da batutuwa da suke fitowa daga jamhuriyar Nijar na karbe ikon gudanarwa daga shugaba Muhammadu Bazum da sojoji suka yi a makon da ya gabata. Daga ciki kuma kun ji mu a wannan tasha tamu mai albarka mun kawo muku matsayar ECOWAS wato ƙungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka da ta ce za ta sanya wa Nijar wato takunkumi daga ciki har da amfani da ƙarfin soji. idan har sojojin da suke mulkar wato jamhuriyar Nijar ba su dawo da shugaba ba mulkin mulkinsa ba. Me kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoton da za mu kawo maka, za ka ji mu da cewa Nijar ta shiga matsalar lantarki bayan katsewa daga Najeriya. Sannan kuma za ka ji mu da cewa sojin da suke mulkar jamhuriyar Nijar sun naɗa gwamnoni da za su wakilci jihohi a jamhuriyar ta Nijar.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 mutane na samun wutar lantarkin ne na tsawon kimanin sa'a ɗaya a wani lokaci daga nan sai a ɗauke tsawon sa'a hudu ko biyar ba tare da an sake kawo ta ba wakiliyar bbc hausa ta ce tsarin bayar da lantarkin a babban birnin ƙasar ya koma zuwa baiwa wani ɓangare a kuma kashe wani ɓangare a lokaci guda kamfanin sarrafa lantarki na nijar wato negelec ya ce matsalar na faruwa ne sakamakon katsewar lantarkin da aka samu daga najeriya ƙasar dai wanda shugabanta bola ahmad tinubu ke jagorantar ƙungiyar ta ecowas na ɗaukar wannan mataki ne a wani ɓangare na takunkumin da ƙungiyar ƙasashen ta afirka ta yamma da ƙaƙabawa jamhuriyar nijar saboda juyin mulkin da sojoji suka yi gwamnatin najeriya dai bata tabbatar da ikirari ko musanta shi ba a halin yanzu sai dai majiyoyi daga abuja sun ce hukumomin kasar sun katse wasu layukan wutan lantarki zuwa jamhuriyar ta nijar ba tare da yin cikakken bayani ba najeriya ita ce ƙasa mafi samar da lantarki ga jamhuriyar ta nijar gwamnatin mulkin sojin nijar dai ta sanar da buɗe kan iyakokin ƙasar da makwabtanta biyar mako guda bayan kifar da gwamnatin farar hula ta muhammadu bazum manyan ƙasashen duniya da ƙungiyoyi da dama sun yi Allah wadai da juyin mulkin sannan ana fargabar ɓalkewar likici a yankin na Sahel sakamakon ƙwace iko daga hannun shugaba Muhammadu Bazoum. Cikin wata sanarwa da kakakin sojin wato Kanal Manjo Ahmadu Abdulrahman ya karanta a gidan talabijin na ƙasar ya ce, daga ranar 1 ga watan Agusta an buɗe iyakokin ƙasar da ƙasashen Algeria da burkina faso da mali da libya da kuma chadi sojojin sun sanar da rufe kan iyakokin ne a makon jiya daidai lokacin da suka sanar da kifar da gwamnatin farar hula ta muhammadu bazum kan iyakokin da aka sanar da budewa galibi yankunan hamada ne masu nisa to sai dai har yanzu manyan hanyoyin hulɗar kasuwancin ƙasar na ci gaba da zama a rufe saboda takunkumin da kungiyar ecowas ta sanya wa jamhuriyar ta nijar juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar na nijar shine na bakwai da aka samu cikin ƙasa da shekaru uku a yankin afirka ta yamma inda wasu ƙasashen da aka samu juyin mulkin suka dunkule waje guda domin nuna adawa da matakin da sauran ƙasashen yankin sha biyar ke yi ɗauka a kan nijar sannan kuma gwamnatin wato sojin jamhuriyar Nijar ta naɗa gwamnonin jihohi a cikin daren talata ne sojoji masu juyin mulki suka sanar da naɗa gwamnonin jihar wato da za su wakilci jihohi guda bakwai a jamhuriyar ta Nijar wakiliyar BBC da ke birnin Yamai ta ce matakin na nufin gwamnatin sojin Nijar ta kawo ƙarshen mulkin gwamnonin da suka yi aiki ƙarƙashin shugaba Muhammadu Bazum. sanarwar sojojin ta ce sabbin gwamnonin jihar su ne kamar haka akwai birgediya janar ibro bulama shine gwamnan jihar agadas akwai kuma birgediya janar iro umaru shine sabon gwamnan jihar dosso sai kuma birgediya janar ibrahim bagadoma shine sabon gwamnan jihar diffa akwai kuma birgediya janar abdu usmani haruna shine sabon gwamnan yamai akwai kuma manjo kanar umaru tawaye shine sabon gwamnan jihar tahowa sai kuma laftanar kanar maina bukar shine sabon gwamnan jihar tilaberi akwai kuma kanar ef labo isufu shine sabon gwamnan jihar zindar sai babban kwantarolar 'yan sadda shine isufu mani shine kuma sabon gwamnan jihar maradi ƙasashen turai na ci gaba da kwashe mutanensu wasu kasashen turai na ci gaba da kwashe mutanensu da ke Nijar bayan da kasashen Mali da Burkina Faso waɗanda su ma ke ƙarƙashin mulkin soji suka yi barazanar shigarwa Nijar fada matuƙar ECOWAS ta ɗauki matakin soji a kan ƙasar. Tuni sawun farko na jiragen wato sojojin Faransa, Italiya ɗauke da fararen hula mafi yawancinsu Faransawa suka sauka a biranen Paris da kuma Roma. ranar laraba wani bafaranshi da ke cikin mutanen da aka kwashe ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa an shiga wani mawuyacin yanayi a nijar amma sun ji daɗi tun da mun fito daga ƙasar mun dawo gida muna fatan al'amura za su daidaita cikin makonni ko kuma kwanaki kalilan masu zuwa in ji shi manyan ƙasashen yamma kamar faransa da amurka da kuma jamus da italiya na da sojoji masu yawa a nijar da ke yaƙi da 'yan tada ƙayar baya ko suke horar da dakarun sojin ƙasar da kuma taimakawa sojojin Nijar wajen yaƙar masu ikirarin jihadi irin su alƙa'ida da ISIS. Kawo yanzu babu sanarwa daga waɗannan ƙasashe game da janye dakarun nasu. Ministan tsaron Jamus ya ce babu wata damuwa game da tsaron sojin Jamus da ke Nijar. Ministan harkokin wajen Italiya wato Antonio Tajani ya ce ƙasashen yamma ba za su ɗauki matakin soji don tilasta wa sojin Nijar su mayar da mulkin hannun ga farar hula ba, don kuwa a cewarsa yin hakan tamkar sabon mulkin mallaka ne. Nijar ce ƙasa ta bakwai mafi arzikin ma'adanin uranium a duniya, makamashin da ake amfani da shi wajen samar da makamashin nukiliya kuma ana amfani da shi a matsayin sinadarin magance cutar daji. farkon makon nan ne dai hukumar tarayyar turai ta ce tana da wadataccen makamashin na uranium domin kaucewa fargabar raguwar sinadarin da za a iya samu sakamakon rikicin juyin mulkin Nijar. Sannan kuma taron manyan hafsoshin tsaron ECOWAS ya gudana a Abuja. Al'amura na faruwa ne yayin da manyan hafsoshin tsaro daga kasashen ECOWAS ke fara taro ranar Laraba inda za su tattauna batun juyin mulkin na Nijar kuma irin matakin da za su iya ɗauka a masu juyin mulkin na Nijar. Taron wanda ke gudana a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya a cikin matsayin da aka cimma a taron na kungiyar a taron da ƙungiyar ECOWAS ta yi a Abuja ƙarƙashin wato ƙarshen makon jiya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar kuma shugaban Najeriya wato shugaba bola ahmad tinubu a baya dai ƙungiyar ta gargaɗi sojin da suka yi juyin mulki su gaggauta mayar da shugaba muhammadu bazum kan karagar mulki cikin mako ɗaya ko kuma ƙungiyar ta yi amfani da ƙarfin soji a kansu a daidai wannan lokaci kuma ana sa ran wani ayari daga ƙungiyar ecowas zai isa wato birnin niyame domin gudanar da tattaunawa da sojin da suka yi juyin mulki a